zan yi kasa kasa da kai nan fitar maji. Ga uga ai haka ma Allah ne ya wani arziki ai da yanzu ba wannan zancen ake ba ka dalla malam dakata ka ji ka dauki mota ka tafi kana tafafa da ita kana burge yan mata kai dama abin da ka zo yake nan kamar nawa kake ganin darasin motar nan dubu da biyu me ya ne ka haka me ya faru haka ne na rantse da Allah idan ka sake cewa ƙarya nake sai na sa an yi kasa kasar kai a nan gurin ya kasuwa dai alhamdulillah an yi ciniki sosai fa kaga an yi ciniki har dubu biyu da Digo yo. ki kana kalan wannan mutumi mai kuɗi haka a ce ya zo siyan kosai har zai iya siyan abin hannun mu ha ba falmata kuma shi ba dan adam bane ba zai siya kosai ba da mutanen duniya za su gane daɗin koko da kosai wallahi da sun daina shanti na rantse da Allah sai ka biya wannan kuɗin mai wannan motar tsohon soja ne ba cici gare shi ba ka tabbata wannan abin da ka gaya min gaskiya ne ka tarala Jamilu ina ganin mutuncin ka kai tafiyar ka kai kafin in ci mutuncin ka wallahi ka ci min mutunci ba ka isa ba kai abin da Allah bai ba wallahi da Allah kar ku halle kanku ko halle ne a banza ba ma Musa ka motar nan gudu Allah mu fita kai kanka ka na tabbata ba ta yi maka abin da Allah ya ce mata ce wa miji. Na rantsi in ba ka gyara motar nan ba. Za ba a samu akasi. Ba ni ne maka banna ba yaron ne maka banna. Zuwa jibin Allah da an gyara motar ka za a kawo maka. Kana so ka gaya min cewa kenan eh, eh, eh, kana ban labarin yaro yaro shi shi. Are you stupid? Are you crazy? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Halmata. ba ce Kada ka ce wani biya under arrest. mai samta goma shi Allah ke juya lamura yau mu ne ke yin bara babu mai wuce kaddara rabbi ne ya so mi bara an dare ya kwai rabo mahau da gangara